sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci da fata an wayi gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na san yana an tashi lafiya. Lafiya kalau malama Grace da fatan kin waye gari lafiya. ya zafi zafi ya sanyi sanyi canjin yanayi yau ana sanyi gobe ana zafi wannan ai gaskiya kan kuma dan sanyi sanyi nan da na zo na taras a bara kin san na kusa kusan cika shekara to dan sanyi sanyi. eh haka na fara jin shi yana nan ya fara malalowa fa so eh, abun sai a hankali tun da wuri eh gaskiya kan. to me ya ɗauki hankalinka wannan makon har yanzu dai zaɓe ne dai da ake ci gaba da fafatawa wato yakin neman zaɓe kenan ah, eh. kamar da kika sani muna tunkarar wannan zaɓen da za a gudanar a ranar uku ga watan nuwamban shekarar nan ta 2020 ashirin ah, kuma tuni duka bangarorin biyu wato daga shi shugaba donald trump da jam'iyyar republican ta tsayar da shi domin ya yi tazarce da kuma tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden wanda shi kuma jam'iyyar democrats ta tsayar da shi a matsayin dan takararta na shugaban kasa kowannensu ya himmatu da yakin neman zaɓe to kuma a cikin wannan maraɗin lokaci ne na caccakar juna wannan na yayi kaza wannan ya ce a bai ba wannan ya ce ni ne na dacewa wannan ya ce ni ne na fi dacewa amma ya rage ga amurkawa ke ga sai su saurare su sai su yanke hukunci akan wa suke gani a zai wato za za su jefa ma ƙuri'unsu. eh kamar yadda muke faɗa kowane lokaci nan in ana siyasa nan zaka ga ba dama amma kuma ana kammalawa ana gamawa eh shikenan sai kuma aka sai sa kasa gaba baka koma jin ko wata jam'iyya don yan majalisar ma eh. baka ma gane wane ne in ba dai an to abin da ya shafi siyasa ba to nan ne kadai zaka gane wai ga inda suke ko wani abun nan haka kuma irin yadda Eh, duk da hoton jam'iyya ma eh, malama grace idan ma ba wurin yakin neman zaɓe ba irin yadda ake bi a daba-daba ana sassaka ta a tituna a ni na ganin sai na ga ba a yin waɗannan irin billboards ana kashe makudan kuɗaɗe ana yin waɗansu manyan hotuna wasu kuma zaki ga a tituna ko a wurare ko a wasu alluna ko a ko ina an bi an mamaka ko ina an mamaka waɗannan kai ka ce ma dai ba da kuɗi ake kashewa ana yin waɗannan eh, waɗannan hotunan ba amma nan ni sai na ga idan in dai ba wurin yakin na na gangami ba kuma ko shi mafi akasari zaki ga mafi akasari suna rika tutar ƙasa ne sa'annan wasu za su rika hotunan shi shugaban da sauransu sannan daga nan to an gama wannan kuma ko da ana cikin yakin neman zaɓen amma daga wannan wurin zaki ga yana da wuya ki ga motar mutane da sauran wasu wurare haka an na hotuna haka kamar yadda muke yi a gida. kuma addu'a da muke yi kullum ita ce Allah ya kai mu wanda nuna mana lokacin da mu ma za mu samu irin wannan ci gaban domin ci gaban kasashen mu. Eh amin Ci gaban demokaradiyya da kuma kasashen baki daya. Amin aikin sa an ce inda rai to da rabo saboda haka muna sa rai in Allah ya so wata rana mu ma za mu kai wannan lokacin. To Allah ya nuna mana. To amin sun ma amin lafiya uban girma kai nake lafiya uban girma kai nake wani kokari ka zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabi kara kara man dan iki da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako komai na so a wakar nan ce wafa da dauko komai na sarrafa Allah ce da ni ko yabon ba aiki ne ya ilahi dubi shafa roko na ziljada da hasbi ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da sirri lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma du da shi arzikin banu adam mai zuba a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne korama a fashe shi ya sauka rayayye duniya a bushe bango arzikin halittu kau dabara mai karfi janjamin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai dai sai da kai na yantu kai na bawa komai na shi ga mutum shugaba komai ne wa ya kai ma aiki du cikin halittu kawuwa ya aiki jaki bakan gizansa daukai ne bai gamo da sake shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki rarraba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na sanyin na ba a aure ba a a <laughs> a <laughs> malawai na raba ki <laughs> karki sa an gaye yau su cewa oh to me muke nufi kenan auren zuba yi ba ne sa yau ce to abin da yake shi ne mu ma'aurata yau angwaye ne ko anguna ne angaye ko angwaye da angwaye ne da ko anguna ne da angaye ne da amare da amaryoyi ko amare ko da amaryoyi ne ko amare ne <laughs> to Allah ya bada zaman lafiya Allah ya sa an yi adace amin waɗanda suka aihu kuma Allah ya raya ya bada ya bada albarkar rayuwa amin sun ma'amin to na san yana bari mu a ɗauki wannan lokaci mu mika gaisuwa ta'aziyya ta musamman ga masarautar biyu wakilinmu haruna dauda biyu da al'ummar garin biyu baki daya domin mm. wannan rashi da aka yi a cikin wannan mako lalle na babban rashin basarakin biyu ba eh. lalle haka ne a madadin a fili a bari ya wuce na sashi hausa na muryar amurka muna mm. isar da sakon ta'aziyya ga gwamnati da ilahirin jama'ar biyu da ma jihar ta borno baki ɗaya akan wannan gagarumin rashi da muka yi kuma allah ya gafarta masa kuma allah ya shi ba 'yan uwa da dangi hakurin jure wannan rashin wayo suma wayo ne mutuwa ba ta kyala kowa ba wayo wayo ni wai allah wai allah ni dole an kuka ni dole an kuka ni dole an kuka tun da daina zamar ayaye domin kwara kwarayayye dole zai zama ga wasa ganye. To kamar yadda muka faɗa za mu sake komawa ne a wannan dandalinmu na sada zumunta Facebook. inda mm. muka kafa labarin nan da muka bayar makon da ya wuce na babarbare da na babban latini mai tangaran mai tangaran ba amma amma ya kamata ya kamata a dan tunawa malama grace ke dan tunawa masu sauraren mu kadan daga cikin abin da labarin ya to labarin dai da muka baya a gurguje shine na wannan babban latini da ya bare da ya tafi kasuwa sayan tangaran ya so tangaran ya nemi bafin latani ya kai mishi ashe dakon barara yake nema da cewan zai gaya mashi abin da zai taimaki rayuwar shi mm. amma da ya iso gida sai fahimci cewa ashe dan da yake nema eh, kyauta <laughs> eh, ga banza ba eh. eh a banza shi kuma ya dauki tangaren ya rafka da kasa ya musu rugurugu to muka nemi sanin mm. tsakanin shi wannan babbar bare da bafin latani wa aka fi cuta Na'am, to malam Grace mutane da dama sun aiko da <laughs> Ana ma magana. Ana ma magana. Amma kuma to eh, bari. Oh, mm. Ita ma ta zama muhawara wanda mutum na farko da ya fara rubutowa mm. shine Ahmed Makudawa ne Katsina. Daga Katsina Ahmed ko ma kudawa ne ko ma mukudawa ne ko dai ban dai san yadda ake kiran wannan sunan ba shi dai bushe da dariya ya ce <laughs> babbar bari aka fi cuta. Na biyu kuma wanda ya aiko da sako shi ne Abdulhamid Suleiman shi ma cewa ya babbar bari da sanyin nan. To a wato Nura Abubakar gidan Abba daga ga a jihar Sokoto shi ma bushewa ya da dariya ya ce wallahi babbar barin nan akwai son banza. kaji in banda babbar bare to ai dan fulani ya buga tangaran kuma ya fashe gobe ya koma gazgata wanda duk ya gaya masa magana domin ai yayi hasarar kuɗi don haka wannan babbar barbarin an ma ƙara masa hankali to ita kuma sadiya yan sadiya daga kasar afghanistan mm. cewa ta wayo allah <laughs> ta ce wallahi tallahi babbar baran nan suka fi wai su suka fi wauta Allah oh, ta kara da cewa Allah kyauta wallahi. Sai kuma ta ce wai ba, mm. ta ce wai dan Allah ku miƙa man saƙon gaisuwa ta zuwa ga hasken zuciyata. Wato Ibrahim Musa wa dabarikin Ladi jihar Filato to Ibrahim. Ashe kwanan nan. Mala Ibrahim lamba ka ta hito amma dai. Eh, eh, amma dai ba ga baki na aka ji ba. a ne ba ga baki na ka ji ba. <laughs> Karatu karantawa ne. To Allah ya gwada mana mun karanta katin abin nan abin mun taya shi murna eh, inda shi ne mafi alheri. To sai baba gana makinta Abu Ayyuba. Shi ko cewa yayi wato zargi na yayi malama Grace. To fa. Cewa yayi Murtala Faruk gaskiya ka canza labarin nan ba mu yarda ba. <laughs> Ba fulatani ne mai tangaran kuma a ra'ayina an fi cutar mai kayan nan mai tangaran din nan. to gaji mm. to wannan ma cewa ya ce murtala ba kai aiki da gaskiya ba <laughs> ya ce wai bufin latin nan ne aka fi cuta shi ko abdullahi ahmed cewa ya a yau fulani sun yi abin kansu kenan murtala an doke babarbare a yau kam to fa mm. sai kuma usman dangote karasuwa a jihar yobe ya ce magana gaskiya babarbare ne ya fi wayo dan fulanin nan shine aka cuta to ra'ayi riga <laughs> shi abubakar rufa'i Chifotepe daga jamhuriyar Nijar cewa ya kai kai kai su dan barno sai a koma kasuwa wayo ya kare. <laughs> Sai Rabe Idi da Bagaram a jamhuriyar Nijar ya ce bauta babbar dai ta fita fili. Gashi nan an kai mishi kaya har gaban gida amma kuma bai amfane shi ba. yo haka shi ma to idris mamu shi ko cewa gaskiya dai an yi wa fulata ne wayo duk da haka sai ibrahim su ko shuwa ne mm. ko sure ne tunda dai wata ƙasa ce daga jiyof ya aiko da ka senegal mm. eh, shi dai kawai ce mhm. <laughs> to shi ko takwaransa ibrahim iro modake awe cewa an gaishe ku ai bandirawo ya fi shi wayo da more masa wato shi babarbare ya so ya yi wa bandirawo keta sai keta ta kare a kansa to keji shi wanga dan uwa ne bandirawo <laughs> to gaji shi ko Iliyasu Ibrahim Kaduna dan bushewa ce yayi wai ba mm. ni dama dan fulani ne saboda haka Bafulatani ne ya fi dubara. To akwai ɗan uwansa Usman dan fodiyo layin dangana daga Damagaram ya ce lalle ai dama wato ba farauta take da ba farauce take da zafi ba. To fa. Ramau ta fi zafi don haka jinjina ga ɗan uwanmu Bafulatani. To Abdulrazak Isa Gombe cewa an fi cutar babbar bare. shi ko abubakar aliyu ya ce gaskiya mai tangaran shi ne ya fi hasara domin shi ba fulatani karfinsa yana nan ba abin da ya ragu sai adamu tanimu ya ce ba nan ya fushi ne mrs grace kin san halin fulani <laughs> to eh, saddi ibrahim da kuma jafar jere dukansu sun ba da wato abin nan ah, dukan sun ba da ra'ayi iri daya abinda suka ce kawai shine babarbare ya fi cutuwa to da sadiq baba gana modu da sadi md dan hausa baturiya hmm. da yusuf salisu na tarka da kuma muhammad barde shelling su kuma hmm. suka ce babarbarin nan mai mugunta ne kuma sai bufin latini shi ma ya rama mashi mugunta shi <laughs> yace wato dukansu yace dukansu ɗaya ne mai mugunta ne da mai mugunta wannan ya fara mugunta wani kuma ya rama mai da muguntar shi sabili da haka an yi an yi kunnan an yi kunnen doki eh haka ne a wasan kwallon kun da kuke yi a ah, kwarai da gaske shi ko Suleiman Ahmad cewa yayi dan Borno ya fi cutuwa wallahi to kaji kaji ra'ayoyi na sanyi na ra'ayin eh, riga aka ce aka ce kowa ko da irin tashi amma dai amma dai amma dai ke ma dai in kai ma dai kin san in kika tattara wannan sakamako kin san dai mu muka yi nasara ko a a ai ai to da ka faɗa haka da haka kace tun farko da na rika jin layi in na ce ba barbare sai in ja layin ce daya in aka ce babbar latin in ja layin ce daya don saboda daga bayan kirga amma yanzu yanzu su ma sun yi kunnen doki to a'a ba su yi ba gaskiya mu a gaskiya malama grace mu muka yi nasara gaskiya a'a ina ai bandirawo ina bandirawo sun sun dau tuta wallah Yau kai kake da kacici kacici. Eh kwarai da gaske. Kamar yadda muka ce masu sauraro sa iya aiko mana da nasu kacici kacicin domin eh, eh, mu ga yadda za ta kaya. To haka ne malama Grace a cikin kacici kacicin da aka turo mana kuma. Eh. Mun sami ɗaukar wani amma ni dai a yau ba zan ce ba fulata ni bane ba zan ce ba barbare bane ba kuma kada a zarge ni a ce kuma na canza eh, labari. Aha to sai su yanke hukunci kenan. Sai su yanke hukunci eh kwarai da gaske da an faɗa dai sun san kowa ne ne. <laughs> Eh, wato malama grace wani matashi ne kin gane eh. sai duniya ta zo ta yi masa daurin minti mm. kin san daurin minti irin mintin na nada eh. kin san za a murɗe a wannan gefen a eh, eh, kuma eh, murɗe a wannan ko ina ta yi mai kunci ko ina ba ba inda zai zauɗa ya ji daɗi ba sana'a ba ya yi neman aiki har ya gaji ya karatu ya yi neman mm. aiki har ya gaji bai samu ba ya zo dan abin da yake da shi ya cancana ya gonar da mahaifi ya dan bari aka dan zo abin nan dai abin nan ya kulla jari dai duk ya lalace yana nan kuma sai kasance abokanin shi waɗanda suke abun nan kowa ya tunkara dai duk sai suka dan baɗa masa ƙasa a ido ko ƴan uwan shi ma haka sai kowa ya dan dan abun nan mishi ba wanda yake dade ya dan taimaka mishi haka kowa ya ki taimaka masa to yana nan ana na haka nan kawai wata rana kawai sai kawai ya haɗu da wata boyar Allah matashiya haka mm. kawai sai ta ji a duniya ba wanda take so in ba shi ba to ba kawai sai eh, ta ko ta ku samu yadda ta yi ta dawa mutumin yana da kirki bai da wani mummunan hali yana da kirki abin sa eh nan dai sannu sannu dai sai suka shirya kansu eh to da suka shirya kansu sai sai ita kuma sai ta je sai ta kai ta kai shi ta kai shi wurin baban sai baban dama shi kuma ashe mai mai hali ne mai kuɗi ne sa'annan eh yayi alƙawarin to amma gida kuma an ce kuma sai wanda za ta kawo so gidan uban ya ce ke baki ki rasa wanda zaki dauko sai wannan bai da kuma ta ce ita dai ta ji ta gani eh mahaifiyar ke wannan ba ita ce ita dai ta ji ta gani eh kowa ya zo ya kushe yaren nan ya kushe mutumin nan a gurin yaren nan ta ce ita dai ta ji ta gani eh sai uba ya ce to shikenan ba komai dama aini duk wanda kika kawo to shine na wa in ma ba mai arziki bane to ni cikin arzikin da Allah ya min ya zama mai arziki shi kenan kuwa eh, don haka za a ci gaba zan ci gaba da mu'amala da shi kuma duk abin da mai arziki irin warin mu yake yi zai yi aka zo ko aka yi auren nan kuma komi mutumin nan aka ba shi gida aka ba shi mota kuma mai gidan ya saka shi cikin al'amuran shi kullum ana yi ana yi ana yi ana yi eh. yana ofis sai kawai kaddara sai aka kira shi ta waya aka ce masa mazan maza ya ga gida shi dai angon shi eh, mutumin shi yaron sai aka ce masa ya rugo ga wuta can ta kama gidan surukinsa kuma matarsa ta je gidan eh to ko da ya zo yana zuwa haka sai ya ga wuta ta kama ganga da ganga kowa ya kasa shiga sai ya haruru zai shiga sai kawai sai ya ga wani tsoho da farin gemu da komai sai ya ce masa to na baka izini ka shiga amma ciki mutum biyu ne a ciki da surukinka da matarka mutum ɗaya za ka ɗauko a ciki to wa zai zaɓa to antishin wa zai zaɓo matar shi to an ya ɗauko matar shi fa duk abin da eh. zai samu ba ya tsaya fa zai koma kuma inda aka haito a gidan jiya a a ai Allah amfana abin da aka riga aka samu <laughs> ba dama ba cewa ta tana son shi ba ai shi ba bai aure ta dan dan dan dan dukiyar ta ba eh to amma amma amma malama Grace duniya ta canza fa yanzu ya tashi daga inda yake fada fa yanzu kuma ana eh. kokarin komawa ne fa to yanzu in ya dauko uban eh. to in ya dauko matar to fa za a koma yar gidan je ne kila bai kora abin da zai ci da ta to ai to ai kuma dangantaka shi da mahaifin Mm. sabili da yarinyan ne idan ba yarinyan idan ba yarinyan in kuma ba yarinyan kuma ya ce to ai tunda yata ta rasu shikenan to dangantaka ta kare kuma sai kaka to to amma dai lalle ina tabbatar miki irin su o'o lalle lalle alhajin nan za su dauko don su ci gaba da samun kuɗi ban faɗi suna ba amma dai ke san kodawa nake nufi Eh, ah, ah, a ƙarshen sunansa akwai girgir ke dai sani <laughs> amma dai ban faɗi suna ba ban faɗi kowa ne nake ne ba wanda ya zagi a kasuwa ma ya san ya san wanda yake to sabili da haka wannan ma mun kafa a dandalin mu na sada zumunta facebook saboda haka yanzu haka ina ana iya garin zayawa a ci gaba da muhawara tsakanin wayannan guda biyu mm. da mahaifin nan da amaryawa zaka zaba eh shin so za a bi ko ko dukiya za a bi dukiya za abi. eh sai mu gani to to la, sai mun ji daga gare ku kamar da hmm. muka faɗa ku ma kuna iya aiko mana da naku kacici kacicin yanzu a madadin murtala faruk sanyin na alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.